على آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد أما بعد فيقول المسنف رحمه الله تعالى باب التيمم باب لك بياني أكن تيمما شيء التيمم العرب تنعك التيمم بمعنى القصد شيء أسلم على التيمم fatayammamu sa'idan bimana iksudu sa'idan kun nufi ƙasa mai tsarki wato kun nufi wajen to saboda kasaratu istimal ta shari'a ta ambaci ta tilakin lafazin tayammum ana nufin yin amfani da ƙasa wajen shafa fuska da sauransu a shari'a sai zanto ma'anansa alqasdu ila sa'idi limasil wajihi wal kaffaini ko wal yadaini bi niyyati istibahati sala. haka suke ta'arifinsa alƙasdu ila sa'idin limassil waje waladaini biniyati istibahati salati wa nahawiha saboda yawan amfani da kalmar kasratu isti'mali hazil kalima a tayammu fasara tayammumu huwa masul wajihi waladaini turab idan aka ce a tayammum ana nufin wato masul walidai ne biturabi limaza atlaqu hadhihi lafza ala ma'ana ma'ana mana likasrati isti'malihi wa amma asluhu asulul kalima shi ne alkasdu nufin abu ka nufi abu tayammamtu ilaihi ai kasattu ilaihi na nufi za ka yi amfani da shi a larabci ka ce tayammamtu ila fulan ko a tayammamu ila fulan au ila makanin kaza na nufin zuwa wuri kaza kenan ya gani to ya kawo a hadisi na farko a ƙarƙashin babin ya ce an jabir radiyallahu anhu wa huwa jabir ibn abdullahi al'ansari radiyallahu ta'ala anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙal annabi ya ce أعطيت خمسا لم يؤطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليسلي وذكر الحديث كو yace an karbo daga jabir Allah ya kara masa yadda ya ce annabi ya ce utitu hamsan an bani abubuwa guda biyar kamar da ya zo a wannan ruwayar ya zo da ruwayoyi daban-daban wata ruwa ya ce utitu talatan wata ruwa ya ce utitu sittan wata ruwa ya ce utitu arba'an duk sun zo saboda haka anan mafhumul adad laisa almurad anan gudun ba a lura da adadin saboda ka an ba annabi abubuwa da dama wanda ba ba waɗanda suka gabace shi ba da al'umma da shi da al'umma shi to a wannan ruwayar yace an ba ni abubuwa guda biyar lam yutahunna ahadun qabli da ba a ba wa wani ɗaya kafin ni ba wato cikin annabawa dama yana nufin cikin annabawa da suka wuce don su ne waɗanda Allah ke keɓanta da waɗansu abubuwa na musamman sama da sauran ɗaiɗaitun eh, sauran jama'a gama gari annabawa su ake keɓancewa a basu wani abu na musamman saboda matsayinsu to shi annabi khasatul khasa ne saboda haka aka bashi wasu abubuwa aka keɓance shi da su wato duna ghairihi min al'ambiya illazina sabaquhu to sai lissafo mana waɗannan abubuwa ɗin sai ce nusirtu bin ru'bi an ba an taimake ni da jefa tsoro a watarwa ya ce bi ilka'in Roob da jefa tsoro cikin zukatan abokan gaba shine a Roob a nan kauf tsoro masira ta shaharin tsawon tafiyan wata guda a wata ya zo cewa masira ta shaharai ne a wata ya ce masiratu shaharin ƙabli wa shaharin ba'adi ko khalfi wato tafiyan wata biyu wata ɗaya gaba na inda na nufa wata ɗaya kuma bayana duk kafiran da ke bayan a na a bayana wanda suka kai tafiyan wata guda to Allah zai jefa tsoro na annabi a zuciyarsu duwayen da suke gaba in zai tafiyan wata ɗaya tsawon tafiyar wata ɗaya to iya kafiran da ke wannan tsawon tafiyar to za a jefa musu tsoron annabi sallallahu alaihi da ya tunkari wajen tsoro zai kama su don haka duk ƙarfinsu duk yawansu ba za su defeat musulmi ba saboda an yi riko da alheri da biyayya ga Allah da tauhidi a gani da su ake cin nasara ba da karfi da adadi ba tun da tarihi musulunci babu inda musulunci ta yi fada ko ya yi fada da wasu abokan gaban da su musulman suka fi adadin su yawa ko yawan makamai babu tun tsawon tarihi ba taba yi ba saboda haka ba wai da karfi ne cin nasara din ba kuma da yawan makamai ne ba ko yawan soja ko kadan wa man nasru illa min indillah a gani to saboda haka sai yake cewa an je an taimake da tsoro jefa tsoro cikin zukatan abokan gaba tafiyan tsawon tafiyan wata guda wa ju'ilat liyal ardu kuma an sanya mani kasa. masjidan da zamo wurin sallah wa tahuran da kuma tsarki wato a tsarki da shi shine ma'ana idan aka rasa ruwa sai a yi amfani da ƙasa din ya zama kamar shi ne alwala ita ce alwala a buga ƙasa ko kuma a janaba ta kawo mutum babu ruwan da zai wanka sai ya taimama shi ne ɗahuran nan wato wurin za ka yi sallah kuma za ka yi tsarki da wannan ƙasar a madadin alwala ko wanka an gane wato za ka yi wanka da alwala a madadin da ita kasa din a madadin ruwa idan aka rasa ruwa din dama nan su ne asbab da ke sa a yi taimama shine ne ma'i ma'i na farko kenan saniyan kuma wujudul ma'i ma istihalati istimalihi ga ruwan amma ba za a iya amfani da ruwan ba ko in mali maradin saboda wata cuta da ke jikin mutum auli hudusi maradin ko kuma zai haifar da wani cuta au ta ta'akhuri bur'in ko kuma za a samu jinkirin waraka duk waɗannan asbab ɗin in akwai su ga mutum to ya latta ya taimama ko da akwai ruwan gashi wannan shi yasa wasu mutane da suka abin nan ko da yake kar mu yi azarbabi ina jin malamin ya kawo hadisin in muka zo kansa sai mu yi magana a kansa wannan mutumin da suka je ya yi janaba kuma ya yi tambaya aka ce ba dama sai ya yi wanka dole saboda ka yi wanka kuma sai ya mutu hmm. a gani rauni ya yi a kansa da wasu wurare ya yi rauni ya yi tambaya ce gashi ana sanyi har ta jiru na liruksa shi ba malami ba ne kun san cikin sahabbai ba duka su ne malamai ba hmm. sahabbai ne duka su suna da fadilatu suhba ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam amma laisu ulama zaka samu cikin yawancin sahabbai ma ba su yi ruwaya ba ba su ruwaito hadisi na fiqhu ko na kaza ko na kaza daga annabi ba sai yasa malamai suke cewa yawan duk yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai kamar 200 da wani abu to amma gaba daya wayanda suke malamai ba su wuce ba su wuce sahabbai 200 ba malamai wanda malamai ne suna istinbatatil ahkam Minan من النصوص من نصوص الكتاب والسنة لا يجاوزون مئتين adadin su abin nan to shine yawan na tambaya suka ce ina la labudda laka min al-ghusli dole kai wanka la najidu laka rukhsatan kenan faktasal ba'da an iktasala famat iktisaluhu sabbaba lahu al-maut saboda ya harbe shi a ciwon ga tsananin sanyi ga hunturu da ruwan sanyin a haka ya watsa falamma balagar rasul sassalam alkhabara annabi da ya ji labari sai ya ce kataluhu katalahumullah kataluhu katalahumullah kala zalika talata marat cikin bacin rai ce sun kashe shi Allah ya hallaka su kaga ya faɗi mummunan addu'a a gare su shi yasa saukin abin da yake su annabi kafin ya bar duniya ya roki Allah duk wanda annabi ya saki mummunan magana bakin kansa ko ya masa mugunyan addu'a ko kaza cikin sabon shi Allah ya fi masa ya mayar masa da wannan musibar da ya ji na zaginsa da annabi ya yi ya mayar masa da shi lada da rahama kuma Allah ya amsa daga shi kenan sai sun kashe ya ce ala sa'alu idlam ya'lamu fa inna ma shifa'ul iyyi as-su'al sai me yasa ba su yi tambaya ba su aka tambaye su wani hukunci ba su san amsa ba su tambaye wasu a cikin su mana wannan yana nuna wanda aka wa tambayar wanda aka musu tambayar ba su da ilimi akan abin amma ba mu ko su ce ba su sani ba musamman ma lokacin da ake wahayi annabi yana raye kuma ba kowa ne ya san wasu bayanai ba daga annabi a cikin sahabban ya kama shi yasa ya ce ala sa'alu me yasa ba su yi tambaya ba idlam ya alamu tun da ba su sani ba fa inna ma shifa'ul iyyi as-su'al al-iyyu bi ma'ana al-jahl al-iyyu da ainun al-iyyu ce ai maganin jahilci abinda ke magance shi shine as-su'al tambaya mutum bai sani ba sai ya tambaya sai maganin jahilcinsa aka abin da bai sani ba ka gani to ya ce a wata ruwa wani lafazi yake cewa ju liyal ardu tayyibatan an sanya mun kasa mai tsarki wato masjidan ya zama wurin sallah wa tahuran da kuma ya zama abin yin tsarki wato abin yin alwala ko wanka wato a yi taimama kenan hmm. nan ne mawalu shahid dama na hadisin gaba daya fa ayyuma rajulin adrakatu sala duk mutumin da sallah ta riske shi a wani wuri ba a gidansa ko a garinsu ba falisalli to ya sallaci sallan a wurin da sallar ta same shi wannan sabanin su al'umman da suka gabata dole sai a inda kuke yin addini da mutanenka da malamanka da malaminku dole nan za ku yi service na addini ko ina ka tafi sai ka dawo wurin ba za ka yi ibada a wani wuri ba sai inda aka tanada muku a garin da kake za ku ibada nan za ka ibada mm. kaga an tsananta da haka ko mutum zai tafiya to sai dai ya kokari maza maza lokacin ibada ya dawo shi yasa galibin ibadan su wanda ake taruwa a yi wata ibada to sau biyu ne da safiya da marece sabanin mumu ne aka faranta mana salloli guda biyar amma su safiya da kuma marece shine suke yin ibada an ce kafin ma a farranta salloli biyar din ma farko farko lokacin annabi sallallahu alaihi lokacin abin nan din da safe da kuma marece ne ake abin ake ake service ka gani wa zakar al hadith sai ambaci hadisin da tsawon sa bai kawo sauran abun ba kaga ya ambaci guda biyu ne daga biyar din da yace an bawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi malam ibnu hajar ya ambaci guda biyu daga cikin sa tagowan kuma yace kana kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi wa bu'istu ila an-nasi kaffatan na uku kenan kana kana nabiyu nabiyyu yub'athu ila qaumihi wa bu'istu kaffatan ila an-nas ko ila an-nasi kaffatan dukan annabi ana aika shi zuwa ga mutanensa kadai a kebe amma ni an aike ne zuwa ga ila nasi kafatan autarwa ya ce ila kulli ahmarin wa aswadin kaga ya haɗe kenan gaba da ila kulli abin nan ahmarin wa aswadin dukkan farin fata ko jan fata kamar yadda muke cewa da kuma bakin fata da kake na duk duniya dama duk duniya bai wuce biyu ne ahmar aswad shikenan ahmar din kuma su ma nau'i nau'i ne su ma aswad din ma nau'i nau'i ne akwai kiririn akwai kuma baki akwai baki baki <laughs> duka yanzu ka dubi mutanen sudan din na sudan ta kudu wannan ka ganshi sai ka dauka kaga indiyawa ba akwai bakaki ga su indiyawa ne sai dai gashin su ne za ga ba irin namu ba gashin su irin nasu da nan tura amma bakakin baki ne za ga jikin su haka baki fa sosai kamar black africa haka za ga su indiya da kuma wasu kasashen haka eh Allah to ka gani <laughs> eh wa uhillat lil ganaim an halatta mun ganima waga walam tahil li ahadin qabli babu wanda aka halatta masa kafin ni cikin annabawa kan annabawan farko a cikin annabawan da Allah ya aiko da manzanni akwai wanda aka shar'anta musu jihadi akwai wanda ba a shar'anta musu jihadi ba sai dai ya ta wazi kawai duk cutar da su da za a yi da zaba da waye da annaba za su dinga yi musu ba a shar'anta musu jihadi ba sai da ta yin eh, wa'azi kawai wasu kuma an ce su yi jihadi to waɗanda aka ce su yi jihadi ba a halatta musu cin ganima ba in aka ji aka yi difitin arna duk dukiyar da aka tara na ganima za a tara su ko ne aka samu za a tara wuri daya sai a koma gefe guda sai wuta ta zo daga sama sai ta zo ta cinye wannan ganimar gaba daya daga sama za su ga wutan ta sauko daga sama za ta sauko sai ta zo kawai ta dira kan wayannan kayan da aka tara ga sunan kaya guda sai ta ta cinye shi gaba daya tana cinyewa duka kuma sai a ga wutar asalin wutar da ta faɗon sai ta yi sama ta koma to an karbi aikin su kenan an karbi jihadin ladan ya tabbata nasu na jihadi amma wuta bata zo ba to akwai matsala shine aka yi haka wani lokaci wani annabi da aka samu gululi wani ya sace kayan ganima kafin a zo a tara ya ɓoye wani kansa na zinari wato zinari ne ya kai girman kansa kaga yanke talauci kenan <laughs> sai ya ɗauke ya ɓoye aka abin nan wuta bai ta zo ba sai aka yi wahayi wa annabin annabin ya ta addu'a yake faruwa Allah yi masa wahayi cewa cikin mutanen ka akwai gululi wani ya ci amana zuba nuna mana haɗarin cin amana mutum ya sace kudin gwamnati gululi kenan hmm. to shine Allah ya gaya masa ya ce to ga yadda za a yi a gano barawan shine annabin ya sa duk kwamandoji su zo kwamanda na kowace runduna hmm. su zo su yi mubaya da da shi annabin kowa ya zo ya hannu da shi sai ya koma wannan ya zo da suka yi hannu da wani sai hannun shi makale hmm. a jikin hannu annabin sun yi musafa ya zai janya hannunsa bai janyu ba ya makale a jikin hannun sai ya like sai ya ce to fi kaumi kalwalo ne a cikin mutanenka ne gulu ne yake kai ka je ka yi musafa da duk rundunanka duk sojojin da ke gabashin ka kai mu baya da su a nan za a gano barayin barawan a je ya yi ta yi don ana faɗa aka ya ce to cike na je ka sai hannun ya sake cike yana yi shi ma sai hannun barawan ya laƙe <laughs> wanda shi kenan sai a gano barawo sai ya ce ka kawo tun da yanzu shi kenan ba musu kuma sai je ɗauko kansa na zinari aka zo aka jefa cikin kayan nan na ganima da aka tara ana jefawa sai ga wutar ta zo kaga suna ganin mujiza karara <laughs> to haka yake uhilla liyal gana'im wallam tuhilla li ahadin qabli wa utitu shafa'ata shine na biyar an bani kuma ceto shine cikon na biyar a nan sai ya ce wa fi hadithi huzaifata ya zo cikin hadithin huzaifatu bin yaman radiyallahu ta'ala anhu inda muslim a gurin imam muslim ya fitar cikin sahihinsa da kuma imamul bai ya fitar da shi shi ma wannan ruwaya ta huzaifa a ciki tashi lafazin sai ya ce ju'ilat turbatu halana tsahuran hmm. an sanya ƙasar ƙasa turbayan ƙasa gare mu ya zama tsarki idza lam yajidil ma'a idan mutum bai samu ruwa da zai alwala ba ko zai yi wankan janaba ko ko ta yi wankan biki ko ko haila da sauransu an gane ko yadda lafazin ya zo na hadisin huzaifa shine fudilna ala nasi bi talatin shine lafazin huzaifa fudilna ala nasi bi talatin kaga an fifita mu da abu uku mu al'umar al'umma wato annabi da al'umma ta yi an fifita su da abu uku sai ya cine ya kawo ce ju'ilat sufufuna ka sufufil mala'ikati an sanya sahun mu kamar sahun mala'iku a sallah muna sallah yadda muke yin sahu haka mala'iku suke sahu suna ibada duk al'ummar da suka wuce ba wanda ke yin ibada a yayi sahu haka sai musulmi saboda wannan sahun yana da muhimmanci kwarai ka gani to shine yace an sanya mana kuma ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan an sanya mana kasa gaba daya masallaci shine sai yace wa ju'ilat turbatu halana tahuran idza lam yajidil ma'a kuma hadisi ne sahih sai ce wa an aliyin radiyallahu anhu an karbo daga aliyu kuma ibnu abi talibin inda ahmad a gurin imamu ahmad wato a cikin musnad nashi imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad hatta bai haƙi ma ruwaito na aliyu ɗin ma dai har yanzu sai ya ce shi Allah shi lafazin ya ce ju'ila li at-turabu tahuran an sanya mini ƙasa an sanya mana mini ƙasa turbayan ƙasa kenan ya zamo abin tsarki wato wanda za mu yi tsarki da shi wancan ruwayar da muka karanta a baya ta Jabir kaga ruwayar Bukhari ne da Muslim Bukhari da Muslim da imamu darami da nasa'idu sun fitar da shi na hadisin jabir kenan uh, sai ya ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fito wannan hadisin muttafaqun alaihi wato bukhari da muslim hadisin jabir kenan amma wannan hadisin aliyu din ahmad ne da bai haƙi an gane hadisin huzaifa muslim ne da bai haƙi amma wannan muttafaqun alaihi da ya faɗa nan yana ishara ne zuwa ga hadisin da ya wuce na jabir bukhari da muslim suka rawaito shi hatta imamun nasa'i da darami shi ma sun fitar da shi wa tamamuhu cikon sa anan mun ga mun karanta ma ga cikon ma ya kawo cikon wa uhillal liyal ghanaim wa lam tuhil li ahadin qabli an halatta mun ganima amma ba a halatta wani daya daga cikin annaba kafin na ba wa utitu shafa'ata an bani ceto ni ne na wato shafa'atul kubra ake nufi ba wai ba za a yi ceto ba kowa sai annabi a shi annabi yana da ceto wanda ake ce masa shafa'atul kubra wanda shi kadai aka baiwa shine zai zai yi wannan ceton a ranar kiyama lokacin da aka taru a farfajiyar kiyama an fito da kaburbura gaba daya mutane za su yi tazakkarun nas mutane gaba daya za su san Allah zai jefa musu wannan tunanin kowa ya galabaita ga rana an kusanto da ita gashi kuma ba wanda ke cewa uffan mutane ne kawai kowa mutane ne kawai a baje a filin kiyama kawai kuma a lokacin fa babu gidaje tun da lokacin da za a tashin kiyama ba nan gine-ginen duk ba za ka same su duk an guguje su gaba daya ba dutse ba komai fili ne fetal ya ganin ka za ta rafi ha'i wajen wala amta ba za ka ga iwat rami gangara ba wala amta ko ba ga tudu ba gaba ɗaya an yi lebur kamar yadda Allah faɗa ya na ka anil jibali wul yansifu ha nasfan fa zaru haƙa'an safsafan Allah zai sheke duwatsu gaba ɗaya zama kura kura za su zama kawai tamurru eh, jibalu kamar kamar nan kamar eh, ta sabu ha ka gani ko eh, menene yake cewa can cikin jami'atan haka tamurru marar sahab za ka dauka a daskare take amma suna tafiya kamar girgiji suna bajewa yadda ka san girgije na tafiya yana bajewa haka duwatsu za su tafiya suna bajewa ranar kiyama don haka ga gaba daya babu komai za a tashi a duniya sai jama'a kawai don haka ba wanda zai sha makance wani sai dai taron jama'a kawai za a iya ganin ka mutane ne tun da na farko har na ƙarshe fa za su taru a lokacin to za a zo gurin adam a yi ce to ce ba zai iya ba a zo gurin nuhu ya ce ba zai iya ba a zo gurin musa ibrahim ya ce ba zai a zo gurin annabi musa a zo gurin isa ya ce ina wannan sai annabi muhammad sai a zo gurin annabi sai ya ce ana laha to ita ce wannan ceton da yake cewa o titu shafa'ata an bani ceto ita ake kira shafa'atul uzuma ko shafa'atul kubra hmm. wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila nasi ammatan ni kuma an aike ni zuwa ga mutane gaba daya kamar yadda muka faɗa a wancan ruwayar da wata ruwayar ta ce ilal ila ilal ila kulli abin nan ahmarin wa aswadin a wata ruwaya sai yake cewa qalahu sallallahu alaihi wasallam fi gazwati tabuk a yakin tabuka da aka tafi ne yake gaya musu wannan magana shi annabi kama bayyana hul bukhari kamar yadda imam bukhari bayyana a ruwayar tashi na'am sai ce menene min ruwayati amru ibnu sha'ib daga ruwayan amru ibnu sha'ib amma ko wannan kamar yadda malamai suke cewa akwai wahami daga shi ibnu hajar a wannan wannan magana cewa a yakin tabuka ya faɗe ta a ruwayan amrubin shu'aib domin bai fitar da ruwayan amrubin shu'aib ba shi imam bukhari bai fitar da ruwayan amrubin shu'aib don na ceto na wannan bayanin cewa a tabuka ya ruwaito shi ba wanda ya fitar da wannan ruwayar shine imam ahmad wannan number ma da aka kawo mutum eh. da suka ce zabzu inda ahmad sai suka kawo wannan cewa huditu malami da ahadan min al-anbiya sirtu bi ru'bi to haga ya kawo wannan na cikon na imamu ahmad din kenan eh. wa aliyu yawa ya aliyu mm. wannan ya kawo ci ahmad ne eh. abin da ya kawo lafazin hadisi sai ya cika da wannan ahmad eh ahmad to amma nan kaga nan a ibnu hajar anan sai yake cewa ya faɗi haka ne fi gazo tabuk maganan ibnu hajar ne fi gazo tabuk ko kamar bayyana hul bukhari sai ya ce kamar bukhari kamar yadda bukhari ya faɗa kuma bukhari bai rawaito hadisin amr ibn shu'aib ba a cikin sahihinsa wanda ya ruwato wannan hadisin a rubin shaibu da magana cewa tabukan imamu ahmad ne an gane ku sawa za wahamun min ibn hajar wahami ne daga ibn hajar dama ya sa akwai auham akwai wani malami ana ce masa muhammad bin ajilan ya rubuta littafi tambihi ya yayi akan bulugul maram ya kira sunan littafin tambihul kiram ala auhami ibn hajar fi bulugil maram hmm. kaga yace ala auhami ibn hajar kaga duk da kasa duk yanda ibn hajar ya kai amma kaga ya samu wahamai wahami wato akhda yan kurakurai shi ma wannan mai tambihul kiram din akwai wani dan uwa da ya littafi shi ma ya nashi abin nan din shi ma shi kuma yace tamamu tamamul me ya kira littafin ko tamamul kiram ya kawo tamamu tambihul kiram shi ma ya kawo akan shi ma akan ala akhtai sahibi tambihul kiram <laughs> to haka ilimi yake malam haka ilimi yake yake abin nan saboda haka wannan yana daga cikin wahamin ibnu hajar cewa la'an al-bukhari lam yukhrij riwayata amr ibn shu'aib annama akhrajaha man man akhrajaha imamu ahmad والذي أخرجها في مسنده kaga shi abin mamaki kuma ka koma shi shi ma ibn hajar din kansa yayi wata magana a wani wuri yake cewa la yujadu fi fi fi sahih bukhari babu wannan a cikin sahih bukhari kaga wahami ne ya samu kenan na ji shi mai ko malamai sun ba wa ibn hajar din kofa uzuri da hanzari suka ce wala Allah allazi kataba hadhihi al-ibara huwa an-nasikh wa kataba hasahwan an-nasikh wanda suka yi kofin abu shine suka rubuta wannan sahwan su ma sahwan dama duk yanda zaka samu kofa na ka ba mutum uzuri ya ka bashi shi yafi akan kawai don aka ga wani kuskure wani yayi shikenan kai kai condemning cewa ne kaza kaza kaza kaga wannan ba tarbiya bane shi yasa ake bada kofa dama innama aqta'u min haythu aradu sawab lam yaqsidu al-khata'a a gani qasdan na'am sai ya ce mi lokacin yayi a da saura an rage ne dama ok to ai minti nawa yanzu ko agogo na gudu ne dama da asali ya kamata a tsaya ne a biyu daidai to yanzu saura minti tara nawa ce ko gudu ko lati yake eh to mu kara mu dan kara to mu kara mu kara kada mu cinye lokacin kuma a surutu mm, eh sahihi ne a sahihi ne hasanun ne sahihi hasan ne ba da ifi ba ne magana da ya fi shi ne hasanun ne an ammar bin yasirin an ammari bin yasirin radiyallahu ta'ala anhuma kala daga ammar dan yasir Allah ya kara masa yarda wanda ake ce masa abul yaqadan shine ammar bin yasir bin amir al-ansi ka gani shi ma da shi da babansa da mamansa duk sun musulunta kala ya ce ba athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin manzon Allah ya aike ni cikin wata bukata fa ajnabtu sai nayi janaba falam ajidil ma'a ban samu ruwa da zan yi wanka ba fa fatamarraktu sai nayi birgima fi sa'idi akan a ƙasa a ƙasa kama ta tamarragu dabba kamar yadda dabba ke birgima hmm. ya kwanta ya tamalmalu hmm. eh haka ya kwanta yi istihadi yayi hmm. tunda ba shi da dalili daga manzon Allah kai tsaye cewa mutum ya jana ba bai samu ruwa ba taimama zai yi irin na alwala irin yadda in alwala ya rasa to sai ya dauka eh, tunda alwala daban wanka daban wanka game jiki ake da ruwa saboda kawai bari ya kwanta kasa kawai ya game jikinsa duka da kasa hmm. ya so <laughs> kaga ya istihadi kenan sai yayi haka nan ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم nazo wajen وجن fa فذكرت ذلك له حين ambata masa wannan nace kaji kaji kaji abin da ya faru fa qala sai annabi yace da ni inna ma kana yakfika an taqula bi yadayka hakaza hmm. ya isa maka kadai kai haka an taqula ai an taf'ala hmm. shine taqula al maqul anan gurin al qawlu anan bi ma'na al fi'l ka aikata haka da hannayenka thumma daraba bi yadayhi al arda sannan ya buga ƙasa da hannayensa guda biyu darbatan wahidatan bugu ɗaya a gani ya yi bugu ɗaya da hannunsa a ƙasa sai ce thumma masaha a shimal alal yamin sannan ya shafa hagu akan dama wa zahiru kafaihi da kuma zahirin kafaihi tafikan hannun shi wa wajahu da kuma fiskar shi mutafakun alai bukhari da muslim suka wa li muslim lafazin na muslim ne wa fi riwayatin a wata riwaya lil bukhari na bukhari yace wa daraba bi kaffaihi al arda ya bugi kasa da hannayensa tafukan hannun shi wa nafaka fihi ma yayi busa a ciki wato ya hura summa masaha bihi ma wajahu wa kaffaihi sannan ya shafi fuskarsa da hannayensa to magana dama a can ba tartibi bane a ruwayan farko ruwayan bukhari na biyu wanda rawato din shine haka ake yin tamiman ba ba hannu ake fara ba fuska ake fara shafawa so mutum ya buga hannun shi haka ya daga sai ya karkade haka a ruwaya ɗaya ruwayar sai ta karkade haka saboda watakila hannunsa ta'allaka bihi shay'un allazi yu'dhihi fi wajhihi to in ya buga in ya karkada haka yanfuduha nafdan ko kuma in ya buga haka ya dago sai ya juya haka sai shine nafku din sannan ya yi haka sai ya shafa fuskar shi ko ina haka ya abin nan ya haka nan ya shafa in ya gama sai ya haka sai biyu haka sai ya haka sai biyu haka shikenan sai da tsefi a iya nan shikenan taimama mafa kenan <laughs> ba ta da wahala an gane to wannan haka zai yi taimamar tasa ko da janaba ce ta same shi haka zai yi in yi ruwa wa an ibn umara radiyallahu anhu ma kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al-mirfaqaini rawahu darqutni wa sahahu al-a'immatu wa sahaha al-a'immatu waqfahu wannan hadisin kuma na abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kara musu yadda yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi a at darbata ne taimama bugun kasa sau biyu ake bugu biyu ne ake yi a kasa darbatun lil wajhi bugun far bugu domin shafan fuska wa darbatun lil yadaini bugu don shafar hannaye ila al mirfaqaini zuwa wato gwiwan hannu rawahu darakutni darakutni ruwaito wannan hadisi wa sahahal a'immatu waqfahu amma malaman hadisi sun inganta wakfinsa wacewa hadisi ne mawquf hmm. akan abdullahi dan umar hadisin duk da aka ruwaito shi da wannan da wannan lafazin marfu'an to hadisi ne da'ifun lam yasih hmm. abadan hmm. akwai wani rawi a cikin a cikin isnadin wanda ake ce masa aliu ibnu zibiyan aliyu ibnu zibiyan to shi aliyu ibnu zibiyan da'ifun fil hadith aliyu ibn zabiyan alƙadi da'ifi ne domin kathiru min al'a'imma ɗa'anu fihi sun soke shi yana yawan kurakurai amma kuma gashi alƙali ne zai yi alƙali sosai amma da matsalarsa shine wajen zai ba da ruwaya to sai ya yi kuskure shine matsalarsa amma malami ne mai ba da ilimi mai yana shari'a alkali an nada shi alkali a kufa eh, ibn zabiyan bizza azza'u bizza'u bizza'i eh, aliyu bin zabiyan hmm, shi wato innahu da'if ta'ana fihi kathiru min al'a'imma an gane ko zuwa haka hadisin bai inganta ba duka hanyoyin hadisin hadisin da ifi ne bai tabbata ba duk ruwayoyin da aka ruwaito wasu inganta ba akwai wasu ruwayoyi kuma ta wasu hanyoyi da aka ruwaito wanda eh, abu hatim da sauransu haka sun ruwaito hadisin ibn maja da sauransu to amma sai dai hadisin da aka ruwaito shi da ifi ne ta duk hanyoyinsa akwai da ifai a cikinsa saboda kuma baya ta kuya to haka abin da ya tabbata shine shafan eh, bugun bugun ƙasa ake sau ɗaya a shafi fuska da hannu da bugu ɗaya sannan shafan hannu zuwa wuyan hannu ne ba zuwa gwiwan hannu ba shine ya fi inganci wannan ruwayar an gane ko yawwa akwai wani hadisin ammar da suka fitar da shi wanda duk inda dai suka dogara da ita mafi yawansu cewa ammar an ruwaito ya ruwaito hadisi kamar yadda imamun bazzar ya kawo da abu ya ala a cikin musnad nashi da lafazin kuntu fil qaumi hina nazalatir ruksa dan sukan kawo wannan hadisin kuma su ce ya fada ya ce kuntu fil qaumi hina nazalatir ruksa fa umirna fa darabna wahidatan lil wajhi thumma dar, thumma dar, darbatan wahid ukhra lil yadaini ila al mirfaqaini kaga sai ya fada cewa bugu biyu akai amma wannan hadisin ne munkar shi kuma hammar bai ruwaito hadisi mai magana cewa bugu biyu ake yi ba duk ruwayoyin da aka ruwaito na ammar babu wannan maganar wani daga cikin ruwat ne ya yi kuskure ya kawo wannan lafazin da wannan cewa ammar ya ruwaito a takaice dai hadisin bai inganta ba saboda haka abin da ya fi shi ne abin da annabi sai alaihi ya tabbatar na bugu daya a shafi fuska a shafi hannu shi shikenan magana ta kare ba a shafawa zuwa gwiwon hannu an gane ko to sai mu tsaya a nan ɗin kenan